wanda kuma yake daidai da biyar ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka muke cikin tafsirin suratul isra yau za mu ɗan ja tafsirin a gurguje saboda duba da lokaci da kuma abin da zai biyo baya na jawabai saboda kamar abubakar bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا نعم كما رأينا مكفارة تفسير آية تتقبع جوانا آه، جيا بمكمل لابدوك جيئي عند الله تعالى يكي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah ce mane tada fa inna ma yahtadi li nafsihi wanda duk ya shiryu to ya shiryu ne domin kansa amfanin shirya tashi gare shi zai koma wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha haka wanda ya bace ya domin ba zai cutar da Allah komai ba sannan Allah ce wala ta taziru waziratun wizra ukra wata rai ba ta daukan laifin wata rai mun ce a shari'ar musulunci a wasu ayoyin na alqur'ani akwai inda Allah ta'ala yake nuna cewa akwai waɗanda za su dau alhakin wasu Ya يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم Allah ce dan su ɗauki laifukan su cikakke cikakkun laifukan su a ranar gobe kiyama kuma su ɗau laifukan waɗanda suke fasarwa ba su yi ba karo da wannan ayar da muka karanta ba saboda Allah ta'ala zai ba wa kowane mutum gwargwadon abin da ya yi wa laysa lil insani illa ma sa'a kowa aikin da ya yi sakamakonsa zai gani saboda haka idan mutum ya yi aikin kwarai sakamako zai gani na kwarai in ya yi aikin da ba na kwarai ba zai ga sakamakon da ba na kwarai ba ba wani ya yi aiki wanda ba na kwarai ba kuma a ɗauki laifin a ɗora wani shi ya tsira ba za su yi ba ce shi ya yi ba daidai ba shi ya yi laifi amma kuma wani ne zai ɗauki nauyin wannan laifin nashi a abinda wancan aya take faɗa ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم Abin da Allah ta'ala yake cewa ne mutanen da suka batar da wasu za su ɗauki laifuffukan su na su sun bace a karan kansu sannan za su ɗauki laifuffukan aikin da suka yi na batar da wasu kaga dai nan ma aikin su ne ba aikin wasu bane su kuma waɗancan da aka batar suka bi waɗannan fatattun ba bisa ilimi ba su ma laifin su yana ba wai za a ɗauke laifin daga kansu bane a dawo da shi kan waɗannan saboda haka wanda ya batar da wani za a ɗora masa alhakinsa na shi karan kansa ya bace sannan alhakin ya yi kokari ya fitar da wani saboda kaga aikinsa ne ya ɗau laifin ba aikin wani ya ɗauka ba laifin wani ya ɗauke ba ya ɗau laifin batar da wani ne ya yi wannan shine abin da ake nufi da wannan ayar hadisin kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama muttafaqun alaihi wanda yake cewa innal mayyita la yu'adabu bima niha alaihi lalle wanda yake mamaci la yu'adabu fi qabrihi akan yi masa azaba a kabarinsa saboda kukan da aka yi masa irin kuka na daga murya da ƙara da da ƙara ji to wannan shi ma ba wai laifin wani ne wani ya laifinsa ba malamai sun ta tattaunawa akan wannan hadisi A daga cikin irin abin da wasu malamai suka ce a nan ana nufin mamacin da ya yi sakaci wajen ya ba wa iyalansa koyarwa ta addinin musulunci da tarbiyya ta kwarai kuma ya san cewa a al'adance idan ya rasu lalle za su iya masa irin wannan koke-koken tare da ɗaga murya da ya da kabuwa da dukan fuska da kirji da sauransu ya san cewa al'ada suna yin wannan to sai ya kasance bai tsawatar musu ba ko bai bar wasiya cewa ka a yi masa ba to anan kaga idan an kama shi da laifin abin da suka yi an kama shi ne da laifinsa na sakaci bai yi bai abin nan ba bai yi aiki da ko an kusa kuma ahlikum na ba bai kokarin tsare iyalin ta hanyar karantar da su ba wannan idan ya tabbata cewa akwai wannan a cikin a cikin al'adar su kamar yadda ya gudana al'adar larabawa idan mutum ya rasu to akan tara masu yin koke-koke matan da za su yi ta koke-koke gwargwadon yadda mutum yake da matsayi da daraja gwargwadon irin yawan kukan da za a yi masa saboda haka har ma hayar mata masu kuka ake ɗaukowa saboda su yi wannan har ma mutum wasiya yake yi kamar yadda sarrafa ibn al-abd yake yake cewa إذا مت فابكيني بما أنا أنتقاله وشقي علي الجيب يا أم معبدي yake gaya wa ‘yarsa cewa idan na mutu to lalle ki min kuka wanda ya cancance ni ya cancanci matsayina sannan ki yaga tabuwarki ya ke umma ma'abari to kaga anan wasiya ma yake bari don haka idan ya mutu an yi masa irin wannan abin kaga dole ne ya ce ya ya dauki laifin abin da ya yi saboda kaga anan ma ba mutum ne ya dauki laifin wani ba shi kuma abin da ya shafi diya da aka ce kisan kuskure idan mutum ya yi, ana dora diyar akan al'akira wato danginsa anan shi ma ba wani ne ya daura laifin wani ba anan babu nusra ne wata awo an san cewa a zamantakewa akwai taimako taimake taimake ka akwai taimakon juna saboda haka a musulunci ya wajabta wannan ta fuskar taimako ba ta fuskar wani ya wani ya wani ba ta fuskar taimako ne kamar yadda aka farlanta zakka a cikin dukiyoyin masu wadata kaga nan ai ba ba wani maganar laifi bane maganar taimakawa ne to haka ne shi ma wanda ya kisan kuskure akan nemi duk danginsa su bada shiyar su wajen biyan diya min babin nusrati wa ta'awun da Allah ta'ala ke cewa wa 'ala al-birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan saboda haka maganar nan tana nan guda ɗaya, wala wazira tun wuzra ukhra wata rai ba za ta ɗauke ba wata rai ba laifin ta ba saboda kowa ya laifi zai ga sakamakon laifin da yayi sannan Allah ta'ala ya ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kuma ba za mu yi wa wasu azaba ba sai mun aiko da manzo wato ubangiji ta'ala baya azabtar da bayansa sai ya yanke musu hujja sai ya yanke musu hanzari ta hanyar ya aiko musu da manzo a saukar musu da littafi a yi musu gargadi a gaya musu abin da ya dace da wanda bai dace ba to idan sun ki ci sun ki sun ki barin abin da aka hana su to anan ne ubangiji ta'ala zai iya musu azaba ko dai tun daga ran duniya ubangiji ya musu azaba kamar yadda yawa al'ummomin da suka gabata aka halaka adawa da samuda da mutanen annabi nuhu gabanin su kaga sai da aka yi musu gargadi suka ki haka nan a lahira ubangiji ta'ala ya kama su da laifin su ya azabta su da wutar jahannama a nan bai zalunce su ba saboda ya aiko musu da manzo ya yi musu gargadi shi yasa Allah ta'ala ce rusulan mubashirin wa munziri da yalla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul manzanni masu bishara ne masu gargadi ne dan kada ya zama mutane suna da hujja a gurin Allah bayan ya aiko musu da manzo kada su jera da gobe kiyama su rika cewa me hana ba aiko mana da manzo ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa naqza suke cewa Allah yake cewa da a ce mun halaka su da wata azaba wato da a ce tun a nan duniya mun aiko wata azaba ta halaka su min qablihi gabaninsa wato gabanin wannan azaba da za su zo su samu ta lahira da laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan da sun ce ya ubangiji dan me ya hana baka aiko mana da manzo ba me ya hana ba aiko mana da mai dan sako ba balatta bi ayatika mu bi ayoyin da ka aiko da su min qabli an nadilla wa nahza kafin mu zo mu samu kanmu cikin wulakanci da tozarta to sai ubangiji ya yanke wannan hujja walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin Allah yake cewa ba dan kada wata musiba ta same su saboda abinda hannayensu suka gabatar ba su rika cewa ya ubangiji mu rabbana laula arsalta ilaina rasulan ya ubangiji dan me baka aiko mana da manzo ba dan me ba aiko mana da manzo ba wanda zamu bi ayoyin da zai zo da shi mu zamo cikin muminai wato da sai su yi wa Allah ta'ala hujja da wannan cewa bai aiko musu da wani manzo ba shi yasa ubangiji ta ala ce ya alal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir wa kad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta ala ce ya ku abota littafi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul manzon mu ya zo yana muku bayani bayan yankewar manzanni Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dan yayi musu bayanin bacin abin da suke kai na addinin da suke yi ce ala fataratun min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir dan kada ku zora da gobe kiyama kuna cewa ai bai bushara bai zo mana ba wani mai gargadi bai zo mana ba wato dan kada ku zora da gobe kiyama kuna yi wa Allah ta'ala hujja da wannan saboda ka ayoyi da yawa sun nuna mana cewa ubangiji ta'ala ya yanke hanzarin dan adam ne ta hanyar aiko da manzanni ayoyi da yawa suna nan a cikin alqur'ani shi yasa a ranar a ranar gobe kiyama duk sanda aka jefa yan wuta cikin wuta wato masu gadin wuta za su rika tambaye su mala'iku cewa ya aka yi kuka kuka yi sake har kuka samu kanku cikin cikin wuta ba a gargade ku ba ga muku cewa akwai wannan ranar ba akwai kuma wurin wannan azabar ga wanda duk ya kangare ba a gaya muku wannan ba kullama ke fiha فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين ubangiji ce duk sanda aka jeba wata tawaga sai yan wuta a cikin wuta sai masu gadin wutar sai su rika tambaye su alam ya'tikum nazir wai mai gargadi bai zo muku bane alu bala a ya zo mana kad ja'ana nazir ai ya zo ya zo fa kazzabna sai mun karyata wa kullu ma nazala Allah min shay mun ce ba abin da Allah ya saukar karya yake sai ce to in antum illa fi dalalin mubin sai ku ku kasance cikin bata wanda yake mabayyani Allah ta'ala yana gaya mana cewa lokacin da aka kore yan wuta wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ta'tikum rusulun ko alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatu al'azabi ala al lokacin da za a kora kafire zuwa ga jahannama a gargade su waɗanda suka yi kafirci zuwa ga jahannama kungiya kungiya har sai sun zo a bude kofar sai masu gadi su ce da su masu gadin wutar jahannama su ce da su manzanni alam ya'tikum rusulun minkum manzanni ba zo daga cikin ku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku a duniya ba wani manzo da ya zo muku ne wa yunziruna liqa'a yawmikum hada kuma suna muku gargadin wannan ranar qalu bala ce eh gaskiya sun zo walakin haqqat kalimatul azabi ala kafirin sai dai kalmar azaba ta tabbata akan kafirai zaka ayoyi sun nuna duk sanda za a jefa kafirai cikin wuta to za su yarda cewa Allah ta'ala ya yanke musu hankali a duniya ya aiko musu azaba ya aiko musu manzo ya musu gargadi to wannan ta sa wasu malamai suke cewa duk wanda ya mutu kafin aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallam harin fatra to wannan ba zai shiga wuta ba ko da ya mutu kan kafirci ko da ya mutu yana shirka in dai ya mutu a cikin fatira saboda Allah ta'ala ya ce wa ba kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula shi ko wanzan bai same shi ba saboda haka ta yaya za a yi masa azaba akan abin da ba a faɗakar da shi ba ba a sanar da shi ya gidi ba suka yi hujja da waɗannan ayoyin da muka karanta wasu kuma daga cikin malami suka ce a'a wanda duk ya kafirta ya mutu yana kafirci to wuta zai je ba batun cewa alal fatara ne ko shi ba alal fatara ba ne suka ce saboda Allah ta'ala ya faɗi cewa duk kafirai yan wuta ne da ladina kafaru wa matu wa kuffaru ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in innal ladina kafaru wa matu wa kuffaru falan yuqbala min ahadihim mil'u ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ubangiji ta'ala ya ce duk waɗanda suka kafirta suka mutu akan kafirci Allah ce ulaika alaihim la'natullah waɗannan la'anar Allah ta tabbata a gare su da la'anar mala'iku da la'anar mutane ma gaba daya a wani gurin Allah ta'ala ce waɗanda suka kafirta suka mutu suna kafirai lan falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law ibtada da ɗayan su zai bada cikin kasa na zinari a matsayin fansa ba za a karba daga wajensa ba ulaika lahum azabun alim Allah ce waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi wa malamin nasiri kuma ba su da waɗanda za su taimaka musu Allah ce wa laysa at-taubatu 'ala Allah lil ladina ya'maluna lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala rabbi qala inni tubtu al-an wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adhaban alima ubangiji yace Allah baya karbar tubar waɗanda suke aikata miyagun ayyuka har sai mutuwa ta zo musu su ce ya Allah mun tuba yanzu Allah ce walal ladina yamutuna wa hum kuffar haka nan ba zai yabe ma waɗanda suka mutu kafirai ba ulaika atanna lahum azaban alima yace waɗannan mun tanadi azaba mai raɗi gare su a wani gurin ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya yafe duk wanda zai baya yafe duk wanda zai shirka da shi amma yana yafe abinda bai kai shirka ba innahu man yushrik billahi faqad harrama faqad harrama alayhi aljanna wa ma'wahu وما للظالمين من أنصار إنه من يشرك بالله فقد حرم حرم عليه الجنة وأن دك يي شركة الله فالله يحرم تامة جراء الجنة ومأواه النار كما وتاجي مقومسا وما للظالمين من أنصار كما الظالمين سوني كافرين باسو دا وند ذا سكي مكامس هكذا أقول أقول الله تعالى ينشأ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma 'ala al-kafirin yan wuta za su rika kiran yan aljanna cewa ku dan zubo mana daga ruwa ko daga wani abin da Allah ta'ala ya azurta ku na abinci ku dan san mana sai su ce da su inna allaha harramahuma 'ala kafirin Allah ya haramta ruwa ruwan aljanna da abincin aljanna ga kafirai to wannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da waɗannan su kuma suka yi hujja da su cewa mutumin da ya mutu a bisa kafirci to wannan babu maganar ya shiga aljanna saboda Allah ta'ala ya ce ya haramta aljanna ga wanda yake kafiri ya haramta aljanna ga wanda yake mushriki sannan suka yi hujja da wasu hadisi kamar hadisin muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ga amr ibn luhay ya ga amr ibn luhay amr ibn luhay shine wanda ya fara shigo da bautar abin nan gumaka a cikin kabilar kuza'a kabilar kuza'a kabila ce ta larabawa daga wajenta kuma sauran kabilun larabawa suka ɗauki samfurin bautar gunki saboda haka shine farkon wanda ya shigo da bautar gunki cikin tsibirin larabawa sannan shine farkon wanda ya ya tsago haramta wasu dabbobi irin su albahira al alwasila al shi al-ham farkon wanda ya tsago wannan bid'o'i na haramta abinda Allah bai haramta ba to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ganshi a wuta na gan shi a wuta ya jirro qasfahu hufin na. yana jan hanjin cikin sa a cikin wuta kaga ya mutu tun kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi a wuta saboda abin da yayi na shirka da kuma dulmiya al'umma da yayi ta larabawa a cikin shirka sannan akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad hadisin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu wanda yace annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya wuce ta wata gona gonar mutanen Madina banin Najjar to akwai kaburbura a gurin sai ya ji wani sauti ya ji wani kara ana ihu sai ya ce wannan fa su waɗanda ke tare da shi ba su ji ihu ba su ji ihu ba amma sai ya tambayi wannan kabarin fa sai aka ce da su ai kabru rajulin dufina bil jahiliya sai kabarin wani mutum ne tun a jahiliya wai mutu aka binne shi tun a jahiliya ya mutu aka binne shi to annabi ya ji ana masa azaba yana ta ihu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su laula an tadafalu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azab al-qabr ma asma'an. ba dan kada ku ke wato ku rika gujewa kai ga abin nan kai gawa makabarta ba da sai in roki Allah ya jiyar da ku irin abin da ya jiyar da ni na azabar kabari to kaga wannan mutum yadda hadisin yazo yace dufina fil jahiliya jahiliya aka binne shi amma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ana masa azaba ga hadisin muslim da abu awana da imam ahmad hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha da cikin wani daga cikin ɗaya daga cikin darussan mu mun mun yi ishara zuwa gare shi hadisin aisha da take cewa ya rasulullahi ibn jud'an kana fi jahiliyyati yasilu ar-rahima wa yut'imu al-masakin fa hal zaka nafi'ahu take ce take cewa ya manzon Allah ibn jud'an ce wannan mutum ne a jahiliya tun a jahiliya wato yana sadar da zumunci yana ciyar da miskinai wannan zai amfane shi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita la ya aisha innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li qati'ati yawmin ce ina ba zai amfane shi ba saboda daidai da rana daya bai taba addu'ar Allah ta'ala ya bi mishi kurakuran da ranar gobe kiyama ba ma'ana ya mutu bai yadda ma akwai tashi kiyama ba saboda haka wannan ciyarwar da yayi da sada zumunci da yayi wannan duk ba zai amfane shi ba to wannan shine matsayin wasu daga cikin malamai wanda su ne ma jumhur su suka fi yawa kan cewa dan mutum ya mutu ba a lokacin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wannan ba zai sa kawai ya ce dan aljanna ba suna cewa saboda akwai burkushin akwai burkushin addinin annabi Ibrahim alaihi salam akwai burkushin addinin tauhidi wanda wasu daga cikin larabawan sun kama shi irin su زيد بن عمرو بن نفيل ما يزيد ibn بن زيد daga cikin al'asharatul mubashirin bil janna annabi ya yabe shi ma ya يا shi ya ce ya gaishe aljanna amma jahiliya amma ya rika tauhidi saboda haka akwai waɗanda suka rika tauhidi irin su waraka ta nawfal ka ga su rike tauhidi saboda haka ce akwai akwai furfushin tauhidin saboda haka kuma ya bi to kasancewarsa kafin aiko ɗan sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai amfane shi ba to akwai mawkifi na uku wanda suke cewa a lahira za a jarraba waɗannan ne a halin fatra a lahira za a jarraba su wanda bai samu wani sako ba akwai hadisai da suka tabbatar da haka wasu sun inganta wasu ba su inganta ba amma cikin wanda suka inganta akwai hadisi Imam Ahmad da waninsa malamai da yawa sun ruwaito shi daga hadisi daga hadisin Al-Aswad ibn Sari da Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutane guda hudu kura da gobe kiyama za su rika kafawa Allah hujja in an zo hisabi za su kafawa Allah hujja rajulun asam la yasma'u shay'a mutumin da yake kurma ne dukkan baya duk komai ba abin da yake ji haka aka haife shi haka ya girma haka ya rayu haka ya mutu baya jin komai bai taba jin komai ba sannan wa rajulun ahmad da wanda ya tashi haka haka wani shagirgiri baya wani ma hukunci ma dai haka shi ma ba abin da yake fahimta sai wa rajulun harim sai wanda yake shi kuma tsoho ya ya tsufa tukuf sai da ba ana gaya masa magana ma baya gane ta hankalin ya tafi wa rajulun ba ta fi fatra da mutumin da ya mutu a lokacin da aka samu tsaiko na annabci fa amma al-asam wanda yake al asab wato kurma wanda dudun baya ji fa yaqulu rabbi laqad ja'a al-islamu ma asma'u shay'an ya ubangiji musulunci ya zo alhalin ni bana jin komai ba abin da nake ji ba ka musulunci ya kame ni ban ji komai ba ban taba jin wani qur'ani ba ko hadisi na tushen kunne saboda haka shi yayi hujja da wannan dan me za a kama shi da laifin bai yi abubuwa ba bai yi musulunci ba wa amma al-ahmad shi kuma wanda yake shakiri giri ma hukaci ma hukaci shi kuma sai ya ce ya rabba ka ja islamu subyan yahdifuna li bil ba'd musulunci ya zo yara na bi na suna jifa na da kashin shanu wato saboda yadda aka bai da shi wani mahaukaci da ya rasa unguwa yara su ta bin shi mahaukaci mahaukaci shi to ya zan fahimci musulunci a irin wannan yanayi wa amma al-harib wanda ya tsufa tuko har hankalinsa ya tafi sai ya kula rabbi la ja'a al-islam fa ma atilu shay'a ya ya ubangiji ni kuma musulunci ya zo lokacin bana fahimtar komai wa amma alladhi mata fil fatra wanda ya mutu kuma lokacin fatra lokacin tsaiko na annabci shi kuma sai ya ce ya rabbi ma atani ma atani laka rasulun manzanka bai zo mun ba saboda haka ya za a kama ni da laifin da ba gaya mun cewa laifi bane fa ya'khudhu mawathiqahum la yuti'unahu sai Allah ce to ku yi mun alkawari lalle za ku yi mun biyayya da abin da na sa ku a zabi kowa ya ce a zan zan zan tun da ai magana ce ta aljanna da wuta yanzu babu babu ja fa yursilu ilayhi shikenan sai aika musu adkhilun nar ku shiga wuta wato ga wuta nan ganga ganga tana ci ce ku je ku shiga ku tutsa ku je ba kan manzo Allah ce fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi law daqaluha lakanat alayhi fardan wa salam annabi yace na rantse da wanda rain muhammadu yake a hannunsa shine Allah da za ku shiga din to da sai same ta ta yi sanyi ta zama abinci gare su a ruwayar abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salam wanda ya bi ubanne je kundin bala ya shiga sai ga ya shigo guri mai sanyi mai aminci da babu cutarwa to man lam yadkhulha suhiba ilaiha wanda kuma yace shi ba zai shiga ba to sai a ja shi da karfi a danna shi kuma shi kenan sai ya ji shi a wuta haka nan hadisi ya zo cikin musnad abi ya'la da musnad al-bazzar wannan hadisi hadisi ne da yake hakan Sheikh Nasir Albani ya kashi a cikin silsila sahiha haka nan akwai hadisin Abu Ya'la da Bazzar da suka ruwaito daga Anas yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce yuta bi arba'atin yawm al qiyama za a zo da mutum hudu ranar gobe kiyama wato za a zo wajen hisabi da mutane hudu za a zo bil maulud yaron da aka haife shi kankani ya rasu za a zo bil ma'atu wanda yake mawukaci wa bai man mata bil fatra za a zo da wanda ya mutu a lokacin da ake cikin fatra wato tsaiko na annabci sannan wa shaykhul fani za a zo da tsohon da ya tsufa tukub tukub ya zan baya fahimtar komai kulluhum yatakallamu bi hujjati kowa daga cikin su hujjar da yake kawo yana faɗar dalilin da ya sa shi bai yi aikin da'a ba sai ubangiji ta'ala ya ce ya ce wa wuta ka fito da wani bangaren ka sai wani bangare na wuta ya bangaro a gaban su su gan shi gashi yana ci ganga ganga fa yaqulu lahu inni kuntu ab'athu ila ibadi rusulan min anfusihim wa inna wa inni rasulun nafsi ilayhi da can a duniya ina aika wa bayina manzo ne daga jinsu wato mutane irin to yanzu ne ne manzon kan kaina gani na zo da kaina saboda haka sai ya ce da su udkhulu hadhihi ku je ku shiga wata wuta. annabi yace man kutiba alaihi shaqawa wanda aka rubuta masa sai a cewa wanda man can ko da a duniyar ne ba zai yadda ya da'ar ba sai ya ce ya rab aina na kuluha wa minha kunna nafir ya za mu shige ta bayan ita muke gujewa duk wannan hujjar da muke ta kawowa da dalilan da muke kawowa da kare kanmu da ya ba mu su shiga ne kuma yanzu a ce mu je mu shiga to kaga wannan Allah ta'ala ya rubuta masa tsiya wallahi lahira da wanda kuma aka rubuta masa sa'ada arzikin lahira yamdi fa yaqtahimu fiha musri'an sai ya ruga dan kuje ya je ya kullum bale fada shi fa yaqulu tabaraka wa ta'ala antum li rusuli ashaddu takdiban wa ma'siyatan ke to ku da kuke shiga da na aiko da manzanni na sai kun sai kun fi kowa ƙaryata su sai kun fi kowa saba mu tun daga shi a gaba da yanzu na cikin fa yadkhulu fa yadkhulu haula aljanna wa haula illa to ko wadannan da kuka shiga ta ba aljanna wadannan ko wadannan su shiga su tabbata to kaga wadannan hadisai sun tabbata sun zama yankan hujja ga waɗanda suke masu irin wannan uzuri wanda wani sako bai zo masa ba saboda haka a takaicen haka ce alul fatra ba wai kawai ana nufin wanda suka rayu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ana nufin wanda ba su samu sakon annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sakon wani annabi sakon gaskiya na tauhidi bai je musu ba sawa'un sun rayu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ko bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam domin har yanzu ba za ka rasa wani gurin a duniya ba wanda har yanzu sakon bai je musu ba ko kuma ya je musu a gurbace a da gwalgwale a juye saboda ka an gaya musu cewa a can tsibirin larabawa inda suke hawara kuma an aiko wani balarabe ya fito ce shi annabi ne kuma karya yake haka za a ba su labarin ba taba karanta musu hujjar annabi ba ba taba karanta musu qur'ani ba kaga wannan daidai yake da abin da muka saba ji na musailamatul kazzab kuma haka za su dauki abin saboda ka waɗannan kuma a sakon annabi bai je musu ba to za su shiga cikin wannan group din ne waɗanda za a yi musu jarabawa a ranar gobe kiyama wanda ya ci jarabawa ke fa aljanna wanda kuma ya faɗi ya huta kaga ubangiji ta'ala ya musu hukunci gwargwadon abinda suka nuna gare shi na da'a ko rashin da'a to shine Allah ta'ala ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula wannan shine takaitaccen bayani game da wannan aya sannan Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan muka yi niyyar mu halaka wata alkarya amarna mutura fiha sai mu sanya manya-manyan garin fa fasaku fiha sai mu umarni ga manya-manyan garin su saba ubarninmu su yi fasikanci a cikin garin fa hatta alaiha alqawlu fa dammarna tadbira maganar mu ta cancanta akan su wato maganar azabtarwa ta cancanta akan su sai mai rugurugu da wannan alƙarya iyakar ruguzawa Allah ce kama halabna min alquruni min ba'di kuma alkarya a garuruwa nawa ne muka halaka wato mun halaka garuruwa da dama bayan annabi nuhu wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira kuma ubangijinka ya isa ya zama mai cikakken sani ga abin da bayansa suke aikatawa na laifi wannan aya ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa ya aika da manzanni manzanni sun isar saboda haka saboda sun isar ga wasu al'umma ba su bi ba Allah ya halaka su wato anan ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa waccan aya wa ma kunna mu'azzibina hatta da ba'atha rasula ta kunshi azabar duniya da azabar lahira daga cikin akwai azabar duniya duk waɗanda suka yi wa Allah ta'ala tawaye a nan duniya ubangiji ya azabta su to babu shakka a lahira ma za su zama cikin azabar ta ciki saboda laifi suka yi har ubangiji ta'ala ya saukar musu da azaba a nan ya tumfike su ya ainihin kawar da su daga doron kasa ce wa a aradna an ka qaryatan duk lokacin da muka so halaka wata alƙarya duk lokacin da muka so mu halaka wata alƙarya amarna mutura fiha za mu umarni za mu bada umarnin da'a umarnin biyayya ga manyan garin fa ku su kuma sai su yi fasikanci wato su su saba wannan umarni da aka ba su wannan yana nuna cewa dukkan annabawa da Allah ta'ala ya aiko farkon waɗanda suka rike musu tawa su ne manyan gari kuma yana nuna cewa gyaruwar al'umma takan samu takan samu asali ne daga gyaruwar manyan in manya suka gyaru to na kasan su ma sai su gyaru sannan kuma ubangiji ta'ala ya sanya wannan tabaka mutraf al-mutrafin waɗanda Allah ta'ala ya ba su matsayi ya ba su ni'ima ya ba su wadata suke jin daɗi suke da ma'aikata suke da manya-manyan gine-gine suke da abubuwa na jin daɗi yawa to galibi a wajen su ne ake samun sabon Allah galibi kuma a dalilin su ne Allah ta'ala yake saukar da musibar cikin cikin kasa domin su za su fara faɗa da gaskiya sannan magoya bayan su bi inda a ce za su mika wuya to za ka samu waɗanda suke ƙasa da su ji sun bi ko yanzu za ka ga irin wannan ko da zuwa kuke wa ma guzawa sai da za ku ji ku samu babban gari ya musulunta to sai kun samu garin da yawa da an musulunta sabanin ya cije ya kafe ballantana kuma yake zai hana to a lokacin za a samu babban matsala to annabawa Allah ta'ala ya sanya galibi waɗanda suka yi fito na fito da su su ne manyan gari waɗanda suke ganin idan suka bi sakon Allah to za su zama kamar an daidaita su da da waɗanda suke ƙanana. kuma sannan an datse musu hanyar su ta zalunci da da cuta da suke yi Allah ce ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltu bihi kafirun Allah ce ba mu taba aiko da wani manzo ba muka aiko shi wata alƙarya illa qala mutrafuha sai masu jin daɗin garin wato manyan garin sai sun ce ma wannan manzo inna bima ursiltum bihi kafir mu fa ba mu yadda da abin da aka aiko ku da shi ba wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu mu'azzabi muna da yaya da yawa muna da muna da dukiya da yawa saboda haka ba wanda ya taba mu ba wanda ya sai mana azaba to kaga ubangiji ta'ala yana cewa ba wata alƙaryar da ya aiko da manzo ba ce haka ta kasance a wajen waɗannan masu manyan, wato masu masu matsayi masu iko haka nan a wani guri Allah ta'ala yana cewa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun Allah ce haka nan ba wani manzo da muka taba aikowa gabaninka a wata a wani gari illa qala mutrafuha face manyan garin sun fuskace shi sun kalubalance shi sun ce da shi mu fa mun samu iyayenmu ne akan wannan addinin saboda haka mu akan za zamu tafi kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha haka muka sanya kowace alƙarya muka sanya manyan garin su zama su ne wato wato manyan masu laifi a ciki shi yasa ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo haka ya samu annabawa da suka gabace su ma haka suka samu wannan sunna ce ta ubangiji a doran kasa waɗanda suke jagorancin faɗa da gaskiya za ka samu manya ne inda manyan za su karɓi gaskiya za ka samu ba a samu matsala ba na kasa za su bi su shi yasa annabi nuh alaihi salam bai zo na wa'azi mutanansa mai suke ce masa alu'minu laka wa taraka al-arzalu za mu yi imani da kai alhalin waɗanda suke bin ka dukkan santu ne wato yaran mu ne bayan mu ne su ne a ƙarƙashin ka sannan kuma mu zo muna muna bin ka saboda haka suka suka yi masa tawaye suka kibin sa wa ma naraka tabaka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alayna min fadli bal nadullukum kadibi ke ba ma ganin waɗannan da suka bi ka face waɗanda su ne tantantattu a cikin mu su suka bi ka da haka mu ba mu ga wani fifikon da kuke da shi akan mu ba muna tsammanin ma kawai ƙarya ƙarya kuke yi ma kawai saboda haka suka yi bancakali da sa saboda wannan dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo mabiya wacce wanda suka bi shi na'am akwai wasu ashrafun nan manya da suka bi amma mabiya yawa wanda suke mabiyansa ai sune zuwa fa'un nas shi yasa lokacin da Abu Sufyan ya ji gaban Hirakul yana tambaye shi yana tambaye shi su waye suka bi shi manyan gari ne ko kana ko ko kuma a kananan mutane ne a gari suka bi shi ce bal zuwa fa'un masu raunin ne suke bi shi yace wa kaza kanat rusul haka manzanni suke waɗanda suka fi bin su ne masu rauni to ubangiji yana gaya mana sunnar ubangiji sunnar su haka ta gudana sunnar su kauniya kadariya galibi waɗanda suke jagorancin ai faɗa da gaskiya za ka samu daga sama su waɗannan mabiya bi suke yi kawai amma da saman za ta gyaru to kan ƙasan ma za ta gyaru shi yasa dukkan wata matsaloli da za ka ga ana ta fama da shi idan ba mun yi kokari saman nan ta zama mai kyau ba to za a yi ta tuka da warwara ne za a yi ta tuka da warwara ne za ka samu ta kuka da ake da rashin tarbiya kuka da ake da rashin tarbiya ta matasa ta samari shaye-shayen abin nan kwaya da daba da jagariya da kashe-kashe za ka samu me ya jawo wannan duk in ka koma sai ka samu cewa abin daga sama ya samu asali daga daga daga mutrafuha al-mutrafuna su su ne suka daure abin wato gindi za ka samu ta fuskar tattalin arziki gaba ɗaya sun wawashe dukiyar al'umma an dora su an ba su amana maimakon su gudanar da dukiyar al'umma din nan kar ta zama dole tambayar al'umma kar ta ta yawo ta ta sakuletin a gaba a hannun masu kuɗin kawai ya zama na shi ma na kasa ya samu matasa sun samu aikin yi a'a sun ja dukiyar da su riƙe babu wani abin da zai samu mutane aikin yi me zai hana ba za su shiga gari ba suna kashe kashe suna suna sata suna shaye shaye an hana su aikin yi kuma suna cikin wannan marhala wacce take da hatsari sannan bayan wannan in kai magana akan kan zaka ji zaka ga ana gaya maka cewa ai ɗan daba kaza in kaza in kaza ai akwai wasu manya manyan da suke daure musu saboda ka koda ma za ta kama su ko da jami'an tsaro za su kama su za su je su kwato su to kaga su waye suka daure mu wannan barna da ta aka gindi su ne almutrafuha akabira mujrimiha kaga shi in ba an yi maganin wannan ba har har kullun siyasa ta zo su waye suke amfani da waɗannan su ne akabira mujrimiha to saboda ka ashe kaga dole saman nan sai ta samu gyaruwa ta yaya za a gyara saman nan ta hanyar shigar da tarbiyya ga su masu tasowa sai da suka zama su ne manyan gobe za a samu gyara za a samu gyara saboda haka Allah ta'ala yake cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawlu fa dammarnaha tadbira cewa kam ahlakna min al-qurun min ba'd nuh haka mun halakar da alƙarnai da yawa bayan annabi nuhu wanda ya tabbatar da magana a Abdullahi dan Abbas da yake cewa a gabanin annabi Nuhu an yi karni guda goma dukkan su kanu a islam saboda haka sai daga kan al'ummar annabi Nuhu ne aka samu shirka daga nan ne kuma aka fara halaka al'umma masu shirka amma gabanin nan an yi karni guda goma duk sun kasance akan tauhidi suke akan musulunci shi yasa anan Allah ta'ala sai ya ce min ba'di nuhin bai ce min ba'di adam ba min ba'd nuh dan daga lokacin da aka fara samu ubangiji ce wa kafa bi dhunubi wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira kuma ka ya ya isa ya zan mai cikakken sani mai gani game da zunubin bayansa a nan ishara ce zuwa ga cewa an hada su ne saboda zunubansu waɗannan abin al'ummomi da Allah ce ya halaka da yawa bayan annabi Nuhu ba haka kawai ya halaka su ba ya halaka su ne saboda sun yi laifi don haka dai kuffuka da zunubi da saba Allah shi yake kawo rushewar al'umma shi yake kawo tabarbarewar kasa dukkan kasar da za ta sa sabon Allah a gabanta mu shakka wata kasa ba za ta zauna lafiya ba kuma za ta samu abin da take bukata a duniya ba saboda haka sai an dawo an gyara sannan za a samu abin da Allah ta'ala ya yi alkawari ya bayar na sa'ada jin daɗi da arziki da kwanciyar hankali ga waɗanda suka bi shi wannan ita ce aya ta ƙarshe da za mu fassara wannan zama insha Allah alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah muna yi wa Allah ta'ala godiya wanda ya bamu dama ya ara mana lokaci ya ba mu ikon haɗuwa karo na biyu a wannan masallaci a irin wannan wata mai albarka shi ya ba mu lafiya shi ya ba mu iko shi ya ba mu dama ya bar mu da ranmu har muka zo wannan lokaci har gashi mun samu yin majalisi ɗaya ɗaya har ashirin da shida a cikin wannan wata kamata ya zama majalisi ashirin da bakwai amma kun san cewa an samu uzuri na rasuwar siriki na annabi Muhammad sahabi Zariya Allah ta'ala ya ji ɗansa da rama wannan ta sa muka yi fashin kwana daya za haka yi zama darasi 26 wanda mun fara da kan aya ta 83 cikin suratul nahl wanda muka kare suratul nahl aya 128 sannan kuma muka shiga suratul isra wanda shi ta ma gashi mun yi tafsirin aya 17 a cikin ta wanda ya kama jumilla ayoyin da muka fassara a wannan kwanaki masu albarka cikin wannan wata mai albarka ayoyi 62 Ana fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muka faɗa abin da muka karanta Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi ya sanya shi ne kadar mu na shiga aljanna ya sanya shi ne sababin tsiranmu daga azabar wuta komai da farkonsa da ƙarshensa to a wannan shekara dai wannan shine na karshe saboda haka fatan mu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan mu duka abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya yafe mana mu ɗan adam ne muna yin daidai muna kuskure saboda haka za ta yi mu yi daidai za ta yi mu kuskure to daidai din Allah ta'ala muke fatan ya ba mu ladan sa kuskuren kuma muke fatan Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya yafe mana babu shakka a lokacin da kake karatu kayu ka faɗi wata magana a kai kana da kyakkyawan nufi niyya a cikin ta kana da kyakkyawan manufa to amma wani ya mata gurguwa fahimta wanda duk ya ji mun faɗi wata magana ya ta cewa ko da shi muke ko dan nufin cin mutunci muke yi da Allah ya fi mana ya mana afuwa ba mu yi da niyyar wannan ba wallahi Allah ya sani babu abin da muke faɗa face abin da muka yarda cewa shi ne wato zai ba zai mana mafita a rayuwar mu ta duniya da lahira saboda haka muna ta ne da tsabar soyayya da kauna wannan ta sa muka faɗe shi ba wanda muka so mu ɓata wa to amma a yanayi na ɗan adam mu muna iya yin su da baka ko mai tuntuɓar harshe ko shi ya yi mu na fahimta to mu duk wanda ya yi mana mu mun yafe mata, don haka fatan mu fatan mu ma a yafe mana dukkan mu kuma Allah ta'ala ya yafe mana sannan muna Mika godiya ga dukkan waɗanda suka tsaya wajen su ga cewa wannan tafsiri ya samu yiwuwa tun daga lokacin da suka fara kai kawo zirga-zirga na, har zuwa wannan rana muna miƙa godiya gare su Allah ta'ala ya taka musu alkhairi muna miƙa godiya ga waɗannan jama'a wato a kwamitin wannan masallaci da ƙungiyar izala zalatul bid'a wa iqamatu sunna ta jihar Bauchi da ma ta kasa baki ɗaya wacce ta babu goyon baya ta karfafa mana gwiwa da su waɗannan da suka ɗauki ragamar abin da nauye-nauyen abin tun daga kan shugaban ƙungiya har zuwa ɗan wato ɗan tsugulutin ɗan agaji dukkan su Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi dukkan wani wanda yake da hannu da saki wajen ya ga cewa wannan abu ya yiwu Allah ta'ala ya sa masa shi a mizaninsa Allah ta'ala ya yafe mana gaba daya muna buƙa godiya ga gwamnatin jiha da da masarautar garin Bauchi da jami'an tsaro da dukkan wani wanda ya taimaka mun sani ko ba mu sani ba akwai waɗanda suna taimaka ma aikin nan namu ba mu san su ba abin nan ne a koye suke to su ma Allah ta'ala ya gani ya sani ya saka musu da abin da suka yi Allah ya saka musu da abin da suka yi Allah ta'ala kuma ya ba mu tsawon rai ya ba mu jinkiri mai amfani domin mu gan mu baɗi a irin wannan lokaci mun tsara kai kaso na uku saboda tafi Allah ta hana saboda haka zan bar abin magana ga dan uwa Malam Ibrahim Sina saboda ya gabatar da sauran masu jawabin godiya don haka ni dai abinda zan ce da ku a yi afuwa a yafe min na yafe kowa ya saka wa malamin mu Allahu Rahman Musa da Wani Allah sarki ya haskaka kabarin haifarsa. Wani Allah ya sanya abin da ya karanta ya mai amfani gare mu. ba tare da wani ba da ba akwai jawabai da za mu saurara a takaice cikin mintuna ko kuma muna kira ma jawabin da kowa ya zo nasu jawabin ya yi kai tsaye kuma a iya lokacin da aka shata masa mai jawabin farko za mu gayyaci gaban ƙungiyar jama'a fitar a wai ikamun sunna na karamar hukumar Bauchi wacce ita ce ta babanci wannan tafi kuma shi ne babban limamin wannan masallaci masjidin masallacin wallaga da ke fadar jihar Bauchi malam imam Ibrahim Idris da ya gabatar da jawabinsa. Malam, wasu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 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم يا جماعه bayan da dukkan matsayi da girmamawa duk wanda ya gonanta da zai yi ba da mutunci kara alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da ni mafi cikin musaliya Allah da ya ba mu rai da lafiya ba da jimawa ba nan na zauna da ce muku za mu zauna da malam har kwana ishirin da bakwai sha Allah kun ga yau mun kawo ishirin da bakwai ga wata Ramadan wannan ba karamin aya ba ce gare mu babban darasi ne na cewa kwanan mu ne ke kare ko suke kare na mu tsara himma mu tsara kokari Allah shi ke mu duk abin da za mu faɗin ma mala ya riga ya gabatar ya cewa mu yi godiya ne ga shugabanninmu musamman mai girma gwamna mai martaba sarkin bauchi mai girma kwamishinan addinai sun ba mu goyon baya sun taimaka gwargwadon hali Allah ya saka musu da musamman shi mai girma gwamna bayan da tallafi da yake na ciyarwa a masallatai da kuma tallafi da ya bamu na goyon baya da karfafawa wannan kwamiti don waɗannan abubuwa su gudana Allah ya saka da tsayi bayan sa akwai ɗaiɗaikun mutane masu hali wasu muka tuntuɓe su suka ba mu goyon baya na ganin wannan tasirin ya gudana kuma muna godiya Allah ya saka musu kai su kansu kwamitin da muka zaɓe su muka kafa su kuma su kai su kawo a Allah ya tabbatar da zuwan malam da gane wannan karatu har zuwa yau kuma Allah ya saka musu kai yan jaridu Allah ya saka musu kai sannan yan agaji da sauran kowa da kowa duka dai addu'a ce Allah ta ka kai abinda kawai nake so in jawo mu shine wannan wata makaranta ce mun shiga mun koyi karatu mun yi darasi mun gama za a fita don haka muna roƙon ku don Allah don annabi ya na abin da muka koyan nan mun aiwatar da shi ko da bayan wannan wata kar ya zama kamar yadda malam yake faɗi jiya cewa ubangijin wata ramadan shine ubangijin sauran watanni kar mutum ya ga cewa ai an fita ramadan don haka shi zai shiga gargallan kamar yadda wani yake hikaito min da labari cewa a gidan giya a gidan burkutu mai burkutu ta yi ta ajiye ma yan masu azumi sai wanda suka zo kuma abin ya kare suka ji za su da Allah ku bari wani na masu azumi to kaga irin wayannan shagaltattun mutane babu yin wai har an suna Allah ne a sharuwa su zo su shagiya ba ma wai a cikin ba a bayan azumin ba ne a cikin watan azumin ne ba ya yi suna shan za ku muna fatan Allah ya shirya da su ma Allah ya shirya da mu kuma Allah ya karɓi ayyukan mu malam kuma Allah ya saka masa da kai Allah ya kai shi gida lafiya ya samu iyalan sa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya kai mu kwatin ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi jawabi na gaba shi ma da biyu insha Allah za mu saurari gaban jama'a da za su biya wannan sunna na jihar Bauchi Alhaji Muhammad bin Wadan Asabe da ya dan gutsura mana ya dauka farkin bakinsa kan wannan tafsiri ya gudana a wannan masallaci. أعوذ بالله na

Ah, wannan tafsiri ba mu kadai a masallacin da ne kawai wanda muke sauraron yadda yanzu ke yaya da wannan tafsiri a kusa Najeriya muna fata Allah ta bakin sarki ya sa kamar da wannan sama kuma daga wannan kira da gwamnatin jihar sauran masu hannun da shuni lokacin da kuke jama'a da za ku gida a wata sunna da za ta wada tabbata wanda da zahiri na fitar da kuɗi da sukiyar bayar domin abin da take zahiri na Allah ya zahiri babu dama kungiyar da za ta gida a wata sunna da za ta yi kaza da a hannun ina ba mu haɗin domin gaba addini na

abdullahi auku mai auduga ya wafife أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم السلام عليكم ni Muhammad da Rani Auda sun yi lokaci. Ina wakiltar da da zama a wannan masallaci na bara saboda ne wata da kuma shi ne ya kuce da mu a kuma da kuma rana da kuma ne ba ra su ne a duniya da wata da farko ana shiga kuma da wata da wata a wannan gari ne a wannan tarihi gari wanda ya ke da da ba ne na wani Ina jin su yana ganin bayan an karɓi albarkar da to haka yana ba da kuɗi saboda wani na biyu abin da shi mai matsala da kingoci ya faɗa da ba da shi ne abin da mai matsala da yiwa gwamnati da kingoci shi ma ya amince da cewar da zama umarni da malam bakin Allah kuma ya sa shi ya dawo domin da kuɗi

သိရကလေးပေါ်မှာလည်းတို့ရတယ်ဘဝရှင်တဲ့မှာလည်းသုံးတာဝီဝိရှာပါဝိတဲ့အပြေရမှန်းတယ်အရမုဒ္ဒရာဗလာကမနာမဇီဝအလကေဝိအလဇီဝရမဝိမနာမဇီဝအာမေနဘာဝေဘာဝေဘာဝေဘာဝေ